Ha'a, me gida lafiya? Me taimaka kazan nan? Ke, ban san shashen cikin ji. To baki zan yankawa, baki ji an ce bakonka annabinka ba, baki san ce wani duk mai kyautatawa baki a lahira aljanna gida ake bashi fankace ce ba. To tun da ake baki, ban taba ganin kayanka kaza a gidan nan ba. Tuwon ma da ya suke samu. Ai kuma sai ki. Allah ce taimake ka lafiya. Kai. Allah ƙara ma lafiya. Kai ba san shahacci dole da. Ah, ka san an ce ka annabinka. Ka zace nake so in kama. Ina so in sauki baki da ita ne. Kaza? Eh. Allah ta bike ka. Ai wannan abin aikin mu ne. mu ya kamata mu mu aikin wahala ai gaba muka bashi ba baya ba daga baya kenan <laughs> ai yara yara yara yi maza da Allah to akwai ifarin nan ta shiga nan kai maza ka kama da ita akwai zakaru guda biyu ka yanka kamar guda uku Allah ƙara ma lafiya yara yara yara yara yara ki ai maza Allah an gaba farin nan ta shiga an gaba ai maza yara yara magana kai ce zan magana da kai ni a kawo min kaza tukuna in ana so a wallahi ki kayi ni ki ji na ga muku kuma idan ka zan nan ba subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ولو ولو ka wadi malu wallahi sai yanzu na kamar yadda za ka ga faɗuwar ta nan ba da jimawa ba ai da kuma lokacin da gaskiya ta bayyana gaskiya tana bayyana jikin sa kawai zai la'asar don tabbas sai mun yi aman abin da muka ci ya Allah ka taya mu fara farfar wannan abu Ɗaukar, ayyawa ya su ba. sannan a sai ya tonu wannan rabajan ina za mu sha banda gidan su wance da yaɗi da an ji kunya assalamu alaikum Allah ya baka yawa iya yan arziki irin albarka eh sannan ku da himma masha Allah to ga hurace nan na kawo muku wallahi ɗazu aka kawo min kindirman daga wata riga nan cikin mu Eh, ƙauyukan da ke gefen garin nan wallahi kamar isha a wannan lokacin washe Allah ya nufa ta baki ci Allah ya nufa zan ku zan samu ladan ku ne zan yi martaba Allah ya kara maka daraja irin ku a yan aljanna ma kalilan ne to bismillah Thank you. san lati sai da hula mm. lati ya zauna bai sha hula ba Ina! Allah sarki ranka dade kana yin matukar kokari wajen taimaka wa baki da kuma tausaya musu da kuma yi musu ababen alkhairi ai ni ka gani nan mm. wallahi in dai akan bako ne zan iya kwana da yunwa mm. tabbatar da bako ya ci abinci ba ji an ce ba ka annabinka ba eh <laughs> wato kuma kawai kawai sai kuka ga kuɗi a gaban eh! Eh! jama'a idan kun karasa hmm. sai ku fito daga fada ku sha iska eh. wallahi mai gari a ta zafi samun irin ku tiya mai yaldi dalila ko da za mu faɗi gaskiya hmm. idan ya zama dole sai an faɗi gaskiya hmm. to fa za a tatar za ta mi ka faɗi gaskiya babu ne izo gun ka <laughs> ah. kai ba mago bane izo gun ka bare a ce sai ka faɗi yadda ah. zaci? kai dai bakin ka bakun anan dole ka saboda haka tarihi mu kullum muna bibiyarsa wannan gari tun da aka kafa shi kakanninmu ma sun shaida mana a cikin tarihi cewa kowa da ka gani yana shigowa garin nan kowa da irin arzikin da yake zuwa da shi wannan garin wasu su zo da tarin arziki wasu su zo da dabbobi wasu su zo da kai wasu ma da tsiya suke zuwa garin nan wasu kuma barayi ne yan fashi ne haka kawai suke fadowa garin nan kuma su zo su sata su su tsakuri dan abin da suka tsakura kuma su juya su tafi su ta amarya dai da irin kalar kashin yawa yawa waɗannan yara da baki da nayi to Allah ya muku albarka amin a sanin ka yawa lafiya lafiya ba ba kuwa komai ba komai ba komai yawa lafiya lau lafiya lau to Allah muku albarka Allah ya taimaki ranka ya daɗe ita dai zuciya da kake ganin ta tana karkata zuwa gun da ta fi muradi to amma kuma ita wata zuciyar tana zuwa gun da dai take da kuɗi da san abin hannun wasu ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka gaba ɗayan ku zan zo yanzu za a sallame ku kowa ya kama hanyar garin su ba ran kirɗe ai waɗannan tare muke kuma tare za mu koma ran kirɗe da wa da su ɗin guda biyu na tare muke kuma tare su za mu koma ran kirɗe kai kai kai ina ne ne waɗannan ai ɗan su ai su sun zo gida ai gida suka zo yanzu haka da za a bi ni akwai wannan ma ya kama da wani kakana haka ne idan ka bibiya wannan da wannan ko jin ko mm, mm, mm, marigayi da ya tafi da ganin irin hancin su da bakin ɗaya sai wasu ɗin da suke shagirere haka ɗin nan irin su da wannan da wannan duk inda ka bibiya cibiyarsa tana garin nan a yan gida ai gida kuka zo ku sake jikin ku miƙe kahu, gida kuka zo eh haka dai yan uwanka dake nan ya ya ya yan asali yan uwana ne eh yan uwana ne ai sun daɗe ne ba su zo um, zan dan shiga daga ciki na ciki na yana murda eh kai ku zauna akan kujera ta ku yi mulki ku zagi uban kowa duk wanda kuka ga dama eh na ni na faɗa kai shamaki hankalin mai saran kaba ba koma garina ku zagi uban mutum ko hiwa ne ku komai ba a komai ku yanke hukunci duk wanda ya ce bai yadda ba idan na fito in ma kuna ko da cune haka ku nuna mun shi haka ku tuna mun shi haka ku ga yadda zamu kwashe da shi godiya dai godiya zan ce zan kewaya zan kewaya ai ba komai ai kai kama da kaka ne eh eh haka yake yadda ganka yadda ganka shirin din nan haka ba ga kaman ba tsari eh, eh. shi ma ba tsari da rika kaka ba tsari da rika masa eh zan bi lafiya a ah, sarkin yaƙi a ah, nemo mana ruwa idan na kifa jikin ta kaure la'asar idan na kan ruwan ka shafa ka cika umarni kai ina shamaki eh ƴaƴan baki ƴaƴan baki shamaki na'am kewaya gona mai kyau a karyo mana rake kamar kai bakwai wani mai garin ko sarkin fada an a kora ɓace tana da hurumin aiken ka yau saboda kaga matsayin da ta taka a nemo mana 'yan matan kaji uku kai zaki mm, an baɗi me ranku shi daɗe yawa madalla zagi mm, ina jin ka ka zo kai ta siɗe kafa ta zagi saboda na ga duk ta kaushi to ku kuma masu jiran ban za ta waɗa ɗiba sai ku karanci abin da duniya take ciki ma na fa abin ya zama na namu na namu madi mm? abin da yake tayar min da hankali mm. ta bakin mai martaba da ya ce akwai 'yan alaba ku mu samu ba ka da ramin kanka kuma ba ka ƙoƙarin gina ramin kanka mm. amma ƙoƙari kake kullum in wani gina kai sun rigoggo an zama zai an zama macizai mm. ina da magana kai ina da magana da Allah ina so ina roƙon arziki ɗaya zan je ka kawo muku ruwa mm. amma idan an sallame mu saboda ni ne sarkin yakin garin nan kada wani abu ya cuce ku gaya mun ta inda za ku bi don Allah da saboda tsaro ina ruwa kai kai kai kai